This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kila has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jimu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. tare da sallama masu sauraron malali marhaban da fatan an wayi gari lafiya ibrahim kalmasi garba ne da jummai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau laraba daga nan birnin washington dc kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga labarai Ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 900 ne suka ratsa matsugunansu a jamhuriyar Congo a sakamakon tarzoma da ake yi a can. Wani shiri da gidan talabijin na Al ya gabatar ya zargin cewa gwamnatin ƙasar Kenya tana amfani da ƙungiyar makisa wajen kashe musulmi masu ra'ayin riƙau. Shugabannin ƙasashen yankin tekun fashe kuma sun buƙaci a shiga wani sabon babi na haɗin kai a tsakaninsu. To kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa an yi takarce ƙasa a zaɓukan fidda 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihohi daban-daban na Najeriya. To mu dai gaskiya wannan zaɓe shirme ma ya fi shi amfani. Ai ba ma magana rashin adalci bane shiriri ta ne ma kawai. 'Yan ta'adda ne wa'anda ba su kula ba su bi dokokin ƙasa ba su bi dokokin jam'iyya. To Allah shi kyauta kuma kamar kowace ranar Larabar, sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin dimokuraɗiyya a yau. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labarin duniya. Assalamu alaikum ma sauraro ga kuma labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen tazuma a garin Beni da ke gabashin jamhuriyar Congo, inda aka kashe fiye da mutane mai tan cikin watanni biyu da suka shige. jiya talata mustapha somare mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a congo ya wannan furucin kwanaki uku bayan da 'yan tawayen da ake zaton daga ƙasar uganda suka fito suka kashe akalla mutane talatin a yankin a wata sanarwa mr somari ya yi allah wadai da kisan kuma ya buƙaci a baiwa farar hula ƙarin kariya ya kuma yi misali da furucin da kafofin ƙungiyoyin jama'a suka yi cewa an tilasta wa fiye da mutane dubu tamanin barin gidajensu a saboda tarzoma. Mr. Somari ya ce al'amarin yana ƙara dagula ayyukan jin ƙai da tuni suke cikin gadari, kuma a kulliyomin farar hula suna rayuwa cikin tsoron kada a karkashe su. Gidan rediyon Okafabi ya ba da labarin cewa da sanyin safiyar shekaran jiya Litinin aka kashe wasu mutum goma sha uku da raunana mutane bakwai a wani harin da aka kai da wuƙaƙe a ƙauyukan da suke kusa da garin benin ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane dubu ɗari tara ne suka rasa matsugunansu a ilahiran lardin gwamnatin ƙasar kenya ta ce ƙila ta hukunta waɗanda suka shirya wani shirin gidan talabijin da ya bayyana cewa ƙasar tana amfani da wata ƙungiyar makasa akan musulmi masu ra'ayin riƙau a ranar litinin gidan talabijin ɗin aljazira ya nuna wannan shiri da ke zargin cewa gwamnatin kenya tana amfani da wata ƙungiyar makasa a kan musulmi masu tsauran ra'ayi a saƙonnin da aka sa a dandalin twitter na yanar gizo da sanarwar da gwamnatin ƙasar ta gabatar jiya talata a hukunce da kausar harshe gwamnatin kenya suka musunta wannan zargi gwamnatin kenya ba ta umarci a gudanar da wato gwamnatin kenya ta ba da umarnin a gudanar da bincike da nufin cajin waɗanda ke da hannu a shirin shirin da gidan talabijin na aljazeera ya nuna ya kunshi hirarraki da wasu maza waɗanda suka ce suna cikin ƙungiyar ta makasa kuma sun karkashe mutane da dama mazan da aka ɓoye eh, kamannin fuskokinsu sun ce sun aikata kisan ne bisa umarni daga manyan jami'an gwamnatin kenya ciki har da shugaban ƙasar uhuru kenyatta gwamnatin kenya ta ce da gangan aka juya bayanan domin a ji tausayin 'yan yakin sa kan musulmi Wani rahoto da Majalisar Dattijan Amurka ta gabatar ya ce gallazawa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da ƙungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta yi bayan da aka kawo hare-haren 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 a lokacin da take neman bayanai sun saba wa muradin Amurka. jiya talata kwamitin leƙen asiri na majalisar dattijan amurka ɗin ya gabatar da rahoton da ke cewa Ƙungiyar leƙen asiri ta CIA ta gallaza wa fursunonin da take zaton 'yan ta'adda ne kuma ta yaudari majalisar dokoki da ilahirin Amerikawa a kan kaifi ko kuma tasirin dabarun gallazawar da ta yi amfani da su. Ciki har da keɓe mutane a ɗan ƙanƙanin wuri da hana su yin bacci da kuma kwarara musu ruwa su ji kamar za su nutse. shugabannin ƙasashen yankin tekun fasha sun buƙaci a shiga wani sabon babi na haɗin kai tsakaninsu sun yi wannan kira ne bayan da aka samu saɓani tsakanin ƙasashen da ke da ra'ayin ƙasashen yammacin duniya da ƙasar qatar a saboda goyon bayan da take baiwa 'yan tawayen musulmi jiya talata kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin mai wakilai shida da ake cewa gcc a takaice ta yi taro a doha babban birnin ƙasar qatar sarki tamin bin hamad al-thani ya ayyana cewa kunnu kai da wato da ayyukan ta'addanci suka yi musamman a yankin kasashen larabawa yana buƙatar yunkurin haɗin kai domin a daƙile su haka kuma ya yi kashedin cewa a guji mai da saɓani ya zama ra'ayi ko kuma saɓanin siyasa sarkin ya ce yin haka zai shafi bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen yankin tun da farko wasu kasashen kungiyar wato bahrain da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun janye jakadunsu daga ƙasar ta qatar a saboda goyon bayan da take baiwa hambararren shugaban ƙasar masar muhammad morsi da ƙungiyarsa ta muslim brotherhood shugabannin na yankin gaf sun yi alkawarin baiwa ƙasar masar goyon baya tare da sa wato tare da sabon shugabanta abdul LCC, lcc haka kuma sun ba da sanarwar wani shirin kafa rundunar mayakan ruwa na haɗin gwiwa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Ukraine wadda take fama da ƙarancin makamashi wadda take fafata da 'yan aware masu ra'ayin Rasha. kusa da kan iyakar ƙasar da rasha ta fara samun gas da aka yi jigilarsa ta kan iyaka a karan farko tun lokacin da rashin ta katse bata gas a saboda rikicin da suka yi ko kuma suke yi akan farashin gas ɗin masu lura da harkokin yankin sun ce baiwa ƙasar ukraine gas bayan da aka yi ta yin shawarwari akan farashin gas ɗin kila ya baiwa ƙasar ukraine isasshen gas ɗin dumama gida a watannin lokacin sanyi mai tsanani a turai koma gaba da gatsin da aka tabbatar jiya talata ya faru ne a yayin da aka yi sararawar kwana ɗaya domin farfado da yarjejeniyar tsakaita da wuta da aka keta ka'idar ta cikin sa'o'i bayan an kaddama da amfani da ita a ranar biyar ga watan satumba hukumomin sun ce tana yiwuwa a fara yin shawarwarin sulhu a ranar juma'a idan allah ya kai mu rasha ta koma ga baiwa kasar ukraine gas ne a yayin da asusun imf shi ma ya fara yin shawarwari da mashawartan ukraine akan sharuɗan cigaban cigaba da baiwa ƙasar rancen dala biliyan goma sha bakwai labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka ji zaben dan takarar gwamna na pdp a wasu jihohin ya bar baya da kura kai har ma da guguwa wani zubin wa uba a abuja aka yi wasu zabukan nasir adamu ilikaya gare ka a yayin da ake sa ran shugaba jonathan zai sake gwada jam'iyyarsa ta pdp da nuna aniyar za ta sake lashe babban zaɓe a watan fabrairun baɗi tarukan 'yan takarar gwamna na pdp da aka yi abuja sun bar baya da kura in ka ɗebe na adamawa da manyan 'yan siyasar jihar suka yi wa ribaɗo baya? na yobe da aka sanar da tsohon minista adamu mai na waziri da cewa shi ya lashe zaben ya sanya sauran 'yan takarar dr ingama ibrahim talba da hassan kafayos kin amincewa da sakamakon sai dai adamu mai na waziri ya ce dama haka gasar siyasa ta gada demokradiya tana da ma'auni ma'aunin ko shine za a yi zaɓe wani zai faɗi wani zai nasara saboda haka an yi abin da ya kira masu zaɓe na mukami na jam'iyya ko na mulki statutory delegates muna da mutum kusan 28 zuwa 29 a ciki mutane 21 sun zo na samu kuriya sha tara ɗaya daga cikin ɗan takara dr Tangama wanda shi da sauran 'yan takara ibrahim talawa da hassan kafe ba su zo ba suka ƙauraci. amma da haka da yake da masoya shan koko ɗaukar rai ya samu kuri'a biyu tsohon minista ma'aikatar kuɗi dr yarima lawan ingama ya ce in dai har ba a gyara zaben ba tamkar pdp ta faɗi zaɓe ne a yobe to mu dai gaskiya wannan zaɓe shirme ma ya fi shi amfani ai ba ma magana rashin adalci bane shiriri ta ne ma kawai kuma ba mu yi tsammanin su shugabanninmu na jam'iyyar pdp za su karɓi wannan shirme da aka yi da sunan zaɓe ba tun da cikin mutum hudu uku ba san ma an yi shi ba shi dai kawai alhaji adamu ya je ya tara makarrabansa ya zo ya faɗa mutane wai ya yi zaɓe shi kaɗai kuma shi kaɗai ya ci ai ka san ko mahaukaci ma yana da kansa sarki ai kuma ya rinka takama har da rawani to shi kenan yoban tana nan ba sai ya je ba yi takama akan shi ne dan takara jam'iyyar pdp ba mu yadda za ta akan ce za ta karɓe shi ba in kuma ita jam'iyyar ta karɓa ai mu ne yan pdp ɗin to in ba mu karɓa ba fa kaga an yi baya ba zani kenan kaga ai masu zaben 670 ne ya je kwakulo mutum ashirin ɗaya wai suka je suka zaɓe shi kuma dan sharri ma har suka ce wai guda biyu sun jefa mun ƙuri'a ko wani irin ƙuri'a ne <laughs> Ibrahim Talba da Hassan Kafayos da ke marawa in gama baya sun ce PDP ta yi hattara. A cikin wani ofis ko ko wani gu a ce an yi zaɓe shauran ukun ba a shaida musu ba ma ka yarda cewa 'yan zaɓe ka. Yan APC za su yi ta kyalkyalewa da dariya fahim suka ji wannan labarin naku. ai ba dan apc ba kai da baka siyasa ma za ka yi dariya in aka ce a cikin mutum 670 tukunna 21 dai ko kawunsila ne wanda za su kada kuriya akalla safa 21 amma batun gwamna a jewayin mutum 21 adamu maina waziri ya ce 'yan takarar tamkar sun yi masa taron dangi ne an yi min saniyar ware don an ga cewa ni ne zan zama nake da nasara kuma a yadda muka samu rahoto yau duk manyan garuruwan yobe wannan dokan talalan ma kamar bai amfani ba suna nan suna murna suna a yanzu haka in ka je ko ina murna ake yi an samu jangorzo wanda zai zo ya kawo sa'ida a cikin rayuwarsu ba shakka rikice rikice tsaye da 'yan takara ya ta'azzara tsakanin dukkan jam'iyyun pdp mai mulki da apc mai adawa da ka iya kawo kowaccen su kalubale nasiru adamu ali kaya murar amurka daga abuja najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro To lallai kam daga wurin Nasir a Abuja kuma bari mu nufi wurin Ibrahim Abdulaziz don jin wainar da aka toya ganin gwamnonin jihohin Adamawa da Taraba da mukarrabansu da sauran 'yan takara na korafe-korafe kai har ma da bada kashedi. Ibrahim gare ka. election in Adamawa State. Wasu kusoshin jam'iyyar PDP kenan a jihar Adama ke fa nuna su game da zaben fidda gwani ɗan takarar kujerar gwamnan jihar wanda tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribadu shi lashe zaben zaben da kuma ya bar baya da kura. A wajen taron manema labarai da suka kira a yola kusoshin jam'iyyar wanda ma ya kunshi shugaban jam'iyyar wanda uwar jam'iyyar PDP na kasa ta dakatar Chief Joel Hamanjo da ake da kuma sakataren jam'iyyar wanda shi ma aka dakatar barista Eti Shehu da ma wasu 'yan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar da kuma na majalisar dattawa da na wakilai da ke korafi sun ma saba layin kauracewa babban taron jam'iyyar pdp ne na kasa da za a gudanar a yau laraba to ko shi ma mai yan takarar gwamnan ke cewa ne game da zaben fidda gunin da aka yi a Abuja da farko dai ga Dr. Amar Modibo da kuma injina Markus Gundiri wannan maganar su ne yan ta'adda ne wa'anda ba su kula ba su bin dokokin kasa ba su bin dokokin jam'iyya mu ga muna muna jira mu law abiding ne kuma muna respecting constitution na jam'iyya da tsarin jam'iyya mutane abuja su zaɓe su ba dai a adamawa ba ana so a nuna mana cewa adamawa mu ba korewa ne kuma za mu nuna mutane mu kome ne na to sai dai kuma duk da cewa bai halarci taron ba shi ma gwamnan jihar adama mr balajan gilari wanda wasu 'yan takara ke cewa sun janye masa ya fituro da daraktan kamfen ɗinsa ne tsohon dan majalisar dattawa sanato abubakar gire an kuyi mamakin cewa ba ku ga gwamna balan gilari a nan ba yana nan tare da mu wannan karin adamawa gaba ɗaya ta gudu. A can ma jihar Taraba ba ta sauya zani ba inda mukaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar dan shi ko ya garzaya Abuja don neman a sauya sunayen delegate wato wakilan zaben wanda aka sayarin su ma ke tare da tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC. To ko ma mai yan bangaren UTC ke cewa game da wannan dambarwa injina Amar Yusuf Gamaliya shine daraktan kamfen na tsohon mukaddashin gwamnan jihar. Mun shirya za mu shiga zaben takarar gwamna a karkashin jam'iyyar pdp kuma jam'iyyar pdp a headquarter ta kasa ta nada kwamiti da za ta zo ta yi ta kula da wannan zaɓe da za a yi a taraba state mu dai muna zaman jira magana a tilasta talakan jihar taraba ya yi abin ba haka ba wannan ba zai yiwu ba mu abinda muka sani a demokaradiyya akwai delegates yanzu wayanda su ne za su zabi dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp wayanda kuma su sun ki su zo su yi kamfen su je su shiga lunguna na jihar taraba su nemi alfarma daga wurin talakawan taraba masu kuri'a suna ganin suna da ubannin gida a abuja to muna so mu faɗa musu akan cewa ubannin gidansu ba za su iya musu komai ba ibrahim abdul azizu sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya haka dai to a gaida ibrahima yanzu kuma sai wannan saboda haka tun da yake shi ciyaman ya ki sauraron magana da ni duk da zama na shugaban wannan jam'iyya ina kira ga shugaban wannan jam'iyya Adamu Ma'azu da a soke wannan kwamiti da aka turo domin a gudanar da wani zaɓe a turo wanda za su yi zaɓen nan yadda ya kamata yadda kowa zai amince. Kaɗan kenan daga wainar da aka toya a Sokoto Kebbi da Zamfara sai a biyo mu a shirin mu na hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu leƙa zaɓen fidda 'yan takara na jam'iyyar PDP daga jihar Adama da aka yi a Abuja. Masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Kamar yadda watakila kuka ji uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa ta yi zaɓen fidda 'yan takara na jam'iyyar daga jihohin nan uku Barno, Yobe da Adamawa a Abuja. Kuma zuwa lokacin da muke haɗa wannan shiri dai da alamun a kai ruwa rana a zaɓen na Yobe tsakanin magoya bayan Adamu Maina Waziri da kuma Dr. Yerima Lawal Ngama. A jiyar Adama zaɓen da aka yi ranar Litinin tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribadi ne ya lashe zaɓen. Amma ɓangaren gwamna Bala James Ngilari ƙarƙashin jagorancin shugabar jam'iyyar da wai aka dakar wato Joel Madaki zuwa lokacin da muke ɗaukan wannan shiri kan fefe an ce suna taro da manema labarai domin bayyana mataki da za su ɗauka da watakil wai zai haɗa da cewa babban taron uwar jam'iyyar inda za a tabbatar wa shugaba Jonathan tikitin zarcewa. Ga Nasiru Adamuel Hikaya da shimfiɗa kan yadda ta kaya a zaɓen na Adama da aka yi a Abuja. Sunana Musa Audu duk elected delegate ya zo abuja tun shekaran jiya sunana alhaji rufai mun gamsu da yadda zaɓe ka tafiya. Taron fidda ɗan takarar gwamna na Adamawa ƙarƙashin tutar PDP da aka kauro da shi nan Abuja da ya ba wa Nuhu Ribado nasara. Ga bayanan jigajigan taron yana bisa ƙa'idar jam'iyyar PDP da hukumar zaɓe. Tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawari ta fuskar siyasa Ahmad Gulak wakili ne a taron. Kundin tsarin mulki bai hana cewa idan an ga akwai matsala a kai inda ba za a samu matsala ba musamman ma adama yanzu da take da problem na tsaro duk dan najeriya ya sani muna karkashin emergency mu adama kananan hukumomi guda bakwai a cikin 21 babu mai iya zuwa kundin tsarin mulki bai ce a je a kulle mutum ko kuma a je inda za a wulakanta ko kuma inda za a kashe mutane ba kundin mulki mutane ne suka rubuta don su yi mutum amma ba don a je a yi tabargaza ba shi ne taurawa suka ce minimum collateral damage hakanan shi ma tsohon minista dr idi hon ke ganin zaben da shugaban jam'iyyar na adamawa da aka dakatar da da ake gudanar a yola aikin baban ne uwar jam'iyya da hukuman gwamnati kamar su inec da 'yan doka duk suna nan kayan zaɓe na jiha da ya kamata ya amfani da su a adama tun da su uwar jam'iyyar su suka ce a zo a yi zaɓe a nan du yana nan shugaban wannan zaɓen fidda gwani na gwamna ma shine senator ah, rufai hanga yana nan muryar sakatarensa ne kake ji yake magana a wannan filin so duk wani zaben da za a ce maka anan ake du in dai ma suna wani irin zabe to ina jin suna zabe wani wanda ba su da kayan aiki ba su da malamin zabe watakila suna son su zabi kansu ne ko za su yi amfani da shi a wani gurin daban amma dai a zabe kam nan ne wanda uwar jam'iyya ta tarar da shi nan ne wanda hukumar zabe INEC take supervising nan ne kuma hukumar tsaro da 'yan sannan ciki suke bincike suke lura da abin da yake gudana a nan wakilan jam'iyyar pdp da hukumar zaɓe sun halarci taron Ribado ya lashe zaben da kuri'a 688 inda gwamna Bala Ingilari ke da kuri'a 24. Ribado yana mai bukatar Ingilari ya mika wuya. Zan ce masa dai abu duniya kome sai hakuri kuma bin abu akan ka'ida da hanya shine hankali. Mu taru duka mu haɗu mu raya ƙasanmu mu raya adamawa duk muna da niyya mai kyau nufi mai kyau kuma daidai ne mu haɗa kai mai abu kuma kan ka'ida. Zaben ka iya kawo bambancin ra'ayi ko rabuwar kawuna daga bangaren shugaban jam'iyyar da aka dakatar Joel Madaki. Na tambayi lauya Hassan Liman ko jam'iyya tana iya ɗage zaɓen 'yan takara daga jiha zuwa Abuja? A Haji Sabo, an san da zan baka tsakawar shi ne, doka ta zaɓe ta ƙasa, wato Electoral Act kenan. Mm. Ta faɗi kan cewa duk wata jam'iyya in za ta yi zaɓe misali na 'yan takara doka ya ce za ta je ta yi wannan zaɓen a mazaɓen da ake wannan wanda za a yi wannan zaɓen ne misali da na adama daga bayar aka ce in za kamar jihar adamawa za a yi zaɓen gwamna na fitar da gwani na gwamna za a fati za ta yi zaɓenta a wannan jihar ne. To, in fati bis a tsarin doka ta zaɓe, haka ce in fati ko jam'iyya tana son ta canja ta ɗauke zaɓen daga mazaɓen na fitar gwani ta kai wani wuri daban da ba inda mazaɓen yake ba. To, doka ya ce ta ba hukumar zaɓe sanarwa na kwana bakwai kwana bakwai daga ranar da take son ta daga kuma ta ba da hujjoji ko dalilai da ya kamata misali an ce kamar dalili ko na na rashin tsaro ko wani abu da dai dole sai sun ba da dalili kwakwara wanda sai ita hukumar zaɓe ta gamsu da wannan dalilin kafin ta amince ta ba su dama su je su ɗauke zaɓen daga inda ya kamata a yi su kai wani wuri daban. to saboda haka nan ni da kai ban sani ba ko ba mu sani ba shin jam'iyyar pdp reshen jihar adamawa ta nemi wannan bukatan daga hukumar zaɓe ni ban sani ba in sun yi shin hukumar zaɓe ta gamsu da dalilansu in ta gamsu to kaga an yi daidai in kuwa ba su yi haka ba su da kansu ne kawai suka ɗau zaɓen daga adamawa suka kawo ta babban tarayya ta birnin abuja ba tare da sun nemi sun sanar da hukumar zaɓe ba ba tare da sun ba su wani cikakken dalili ba to yin haka ya saba wa dokan zaɓe ta ƙasa haji abu. to haji hassan idan suka yi haka muƙaddara ba a sanar da hukumar zaɓe ba aka yi wannan waɗanda aka zaɓa a wannan zaɓe da aka yi abuja waɗanda ba su amince ba suna iya tafiya kotu su nemi a rusa fidda da waɗannan 'yan takara saboda canza inda aka yi zaɓen? sabu abin bakin ciki shine akwai abubuwa biyu akwai kashi na talatin da ɗaya na dokan zaɓe ina tsammani na ƙasa inda ya ce in huku in jami'an in jam'iyya ta yi zaɓe ta fita ɗan takaranta ta miƙa wa hukumar zaɓe hukumar zaɓe ba ta da dama ta ce ba za ta kaɗi wannan 'yan takaran ba to amma su kuma 'yan takara a ƙarƙashin kashi na tamanin da bakwai na dokan zaɓe na ƙasa aka ce duk wanda ya ga cewa an saɓawa ka'ida ta dokan zaɓe na ƙasa ko kuma aka saɓawa wa ka'ida ta tsarin mulki ta ƙasa ko an saɓa wa ka'ida wato guideline kenan na jam'iyyarsu gun fitar da ɗan takara duk wanda ya ga aka saba wannan ka'idoji da na ambata na wannan dokokin yana iya zuwa kotu ya kalubalanci abin da aka yi amma shin ɗauke zaɓe daga wani gari a kai shi wani gari to shin ya saba wa ka'ida kamar da na ce maka doka ga yadda ya ce a yi amma aka ce hukumar zaɓe kuma aka kawo su suna kar su ki karɓa dole su karɓi sunan to kaga wa'annan mutanen suka ga ya saba wa ka'idan dokansu na fatin su ke suna iya kai eh, kotu kotun kuma za ta iya duwa ta gani ta dace kai wani ba kai to kotun za ta iya yanke hukunci a haka Mun tuntubi shugaban hukumar zaɓe na jihar Adamawa barista Kasim Gaidam domin jin ko jam'iyyar ta PDP ta sanar da ita kan ɗage zaɓen daga jihar Adamawa ya ce da ni shugaban hukumar zaɓe na ƙasa farfesa Tahir Jega ya shaida masa cewa PDP ta shaida masa. Saboda haka muka nemi ƙarin bayani daga gare shi. amma duk ƙoƙarin da muka yi domin mu yi magana da Nick Dazan muƙaddashin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar bai yi nasara ba saboda rashin kyawun layi. Masu haro baki ɗaya kuma abin da ya samu kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ga wannan. zaɓe ko naɗi. Tanko, mu ko mai unguwanmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwanmu. Amadu turka shi wannan an yi muka ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku yancin Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. Yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen tarzoma a garin Benin da ke gabashin Jamhuriyar Congo. inda aka kashe fiye da mutane mai tan cikin watanni biyu da suka shige. Jiya Talata Mustapha Sumare mai kula da harkokin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo ya wannan furucin kwanaki uku bayan da 'yan tawayen da ake zaton daga ƙasar Uganda suka fito sun kashe akalla mutane talatin a yankin. Gwamnatin ƙasar Kenya ta ce kila ta hukunta waɗanda suka shirya wani shirin gidan talabijin da ya bayyana cewa ƙasar tana amfani da wata kungiyar makisa akan musulmi masu ra'ayin riƙau a ranar litinin gidan talabijin na aljazira ya nuna wannan shirin da ke zargin cewa gwamnatin kenya tana amfani da wata kungiyar makisa akan musulmi masu tsatsauran ra'ayi a sakonnin da aka sa a dandalin twitter na yanar gizo da sanarwar da gwamnatin kasar ta gabatar jiya talata a hukunce da kakkausan harshe jami'an kenya suka musunta wannan zargi. Shugabannin kasashen yankin tekun fasha sun buƙaci a shiga wani sabon babi na haɗin kai a tsakaninsu. Sun yi wannan kira ne bayan da aka samu saɓani tsakanin kasashen da ke da ra'ayin kasashen yammacin duniya da ƙasar Qatar a saboda goyon bayan da take baiwa 'yan tawayen musulmi. Jiya Talata ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin mai wakilai shidda da ake cewa GCC a takaice ta yi wani taro a Doha babban birnin Qatar. Sarki Tamim bin Hamad Al-Thani ya ayyana cewa kunno kai da ayyukan ta'addanci suka yi musamman a yankin ƙasashen Larabawa yana bukatan yunkurin haɗin kai domin a daƙile su. Wani rahoto da Majalisar Dattijan Amurka ta gabatar ya ce gallazawa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da ƙungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta yi bayan da aka kawo hare-haren 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 a lokacin da take neman bayanai sun sabawa muradan amurka To masu sauraron mu da takaitattun labaran mu ka kawo karshen shirmu na wannan lokacin sai kuma can da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirmu na hantsi. Kafin in sallama da ku ga saƙon taya murna ga Tanimu Ciroma wanda aka fi sani da Gayus Gar na sashen odita na karamar hukumar bauchi da matarsa malama ladi wadda suka sami karuwar diya mace wadda aka rada mata suna saratu allah ya raya ya kuma sanya albarka yanzu a madadin jimai ali wadda ta taya na gabatar da shirin da cuba hero dodo duniya haɗa mana sauti da injiniyan mu jimin haman ne ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai sannan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.